domin fa'are wadda hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Masu rano barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri na bitar wasu daga shirye-shiryenmu na shekara ta 2022 mai kwana? za mu duba bayanan mai kamfen ɗin zaman lafiya a Arewa, Fasto Yohana Waide Buru, mazaunin Kaduna wanda ke da ra'ayin yankin Arewa zai iya dawowa garau matukar aka bi wasu matakai masu ma'ana. Bayan nan za ku ji bayanin wani dattijo kan yadda yankin Arewa ya zama a halin ni yasu ta fuskar tsaro. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai Bai cin haka manyan akwai wanda arewa ana ce wai babu da ta arewa da sai akwai su walla akwai manya a kowane war za a samu wanda in yayi tari talakawa za su ci an nemi irin warar nan mutanen ranka in an neme su suna nan kuma talaka za su iya biya maka ga wanda ke da kima a gurin su kuma alimin addini ke da kima a gurin su ko kuwa ga wannan dan siyasa ke da kima a gurin su akwai masu riko amana akwai masu tausayin talakawa akwai masu imani akwai masu tausayi to in an samu wannan wallahi ba wurin da za a je ko lardi ko gunduma ba za su haɗa wannan mutanen ba masu faɗa ji ne to an nime su amma za a zo a makallewa mutane a kawo mutu a dora wasu da talakawan ba su san su ba ba su yarda da su ba a kawo mutum daga Kano waye je sasanci a Sokoto sai da gimudu Sokoto waye je sasanci a Adamawa state ba daidai ne su sun san junansu. su zauna junansu. su tura da junansu sai su kai wa gwamnati ga abin da muka yi in sarakuna sun gama duka yau a ce Kaduna North mun gama Kaduna North talakawan duka waɗannan Fulani ai zafi da suke ji ana kira Fulani yanzu akwai Ardodi Salame Telo akwai lokacin na kira wani na gaya ina da jinin Fulani don da haka ina so ga abin da ke faruwa me ina mafita wallahi sa this person bana son faɗi sunan shi ina magana da shi ya biya ardodi over 200 ya yi magana da su throughout the whole night sai irin su irin na safe muka yi magana da shi ya ce na yi magana da su kuma abin da ya gaya min wannan babban ya gaya min wallahi sa ba abin da ya faru to just one person kenan ka amfani da shi ya iya fitar da ya iya kwantar da zukatan al'umma tsakanin kabilu da fulani ne ya kwantar da zuciyarsu kuma har yau ina sa ina magana 2017 yana magana roke shi ya magana da mutanen har yau ina ba ta samu rigima wannan local government ba ba ta samu rigima da wurin mutanen ba kuma akwai fulani a cikin su to ran kai daidai just one assignment kenan aka yi na na gwamnati kashe a biloyi a ce za a baiwa sarakunan mu just every district, every ward, a ba su a um, hakimai a basu just 50,000 to coordinate their people. Allowance nasu kenan. A baiwa ma'angwani 20,000 a baiwa dakate 30,000 sa. Wallahi in za a yi wannan duka a Kaduna sai za a zauna lafiya. Fasto Yohana Wadi Buru abinda ya kawo ma duk tambayar ra'ayoyin wasu masu sharhi ne cewa idan ma za a gyara yankin arewa to ba kamar zai dawo kamar da ba sai dai a yi daidai gwargwado kawai don an ce madara ba ta zubewa ƙasa a iya kwashe ta duka wato mana ya wuyi riga ya ɓaci gaba ɗaya sai dai a yi daidai gwargwado amma a yanayin da kake magana ka nuna abubuwan za su iya gyaruwa kuma su dawo kamar daɗin. ai mu masu imani ne adam na farko za a ce mana ba sahihin malamin arewa na musulunci za a ce ba sahihin malamin addinin kirista arewa kai ko maguza na mu ne masu shiga lungu da sako sako kauyuku mu je mu haɗu da talakawa mu ne za mu tsallake mu je mu zauna da masu bautan aradu masu bautan macizai wasu kasashe mu je su durumin su mu zauna da su mu ji abin da ke damun su ai shi yasa muna san mun fi son mun talaka fiye da kake tunani yau in ana magana ina sahihin malaman addinin musulunci ko na izala ko na darika ko na shi'a ina malaman addinin krista na catholic ko orthodox churches ko pentecostal ko evangelical or protestant akwai kan akwai pfn akwai jama'atu na islam akwai kuma fikirin islam a kira su akwai malaman su amma biyan su yara da su wallahi ina tabbatar maka sai dai in ba mu koma ga Allah ko kuwa ba mu yi niyyadin ba shi yasa ba za mu gan abin za ta iya faruwa ko na iya faruwa duk wanda ya tuba ga Allah dole ya koma ga Allah wallahi Allah mai jin kukan talakawa ne duk wanda ya kuka kansu da Allah Allah mai tausayi ne mai rahama ne mai jin kai ne wallahi Allah na ba mu dama muna da ki ne amma ranka yi da in ina ce yau ba na son abokantaka da kai mu'amala da kai ai ba dole zo ne aiko to haka man baka son mu'amala da ni kai ka ce ba mu'amala tsakanin da kai amma in ko na yarda da kai ka yarda da ni za mu zama na mu zama abokai na har abada to don haka mu je, yana yaudaran kanmu dakata a nan mai bishara. Dan zamu ji abin da ɗaya daga dattawan 'yan siyasa a Arewa a jiyan Akko Lamido Umar Cikaire ke faɗa. kan yadda tun ana rikicin makiyaya da manoma a sulhunta a zauren jauro ko mai gari ko wajen dpn 'yan sanda yau lamarin ya sauya zuwa gagarumin kalubalen tsaro. Abin juyayi ne abin kaito Allahu Akbar da Allah ya sa muna da dattawa waɗannan abubuwa ba za su taɓarɓare su kai haka ba. Amma duk da haka dole waɗanda suka rage na zamanin ma su ma muna tsammanin da ya kamata dattawan arewa ya kamata su yi magana abubuwan nan yadda suke tabarbarewa. ɗaya kenan na biyu musamman makomar mu a arewa yadda muke ta jagwalgwala kanmu kuma in ba mu yi sa'a ba mu ɗin ne kuma za mu zama sanadin wato kawo baraka a ƙasar gabaki ɗayanta domin idan arewa ba ta daidaitu ba ba ta saitu ba ba ta zanna lafiya ba to duk najeriya ba za a zanna lafiya ba idan kuma arewa allah ya sa ta saitu ta daidaito ta zanna lafiya to mu ne 'yan sanda mu ne sojojin najeriya ba wai waɗanda suke damara ba dama mu ne zaman lafiya mu ne kuma amincin ƙasan nan za a samu zaman lafiya kowane bangare da abin musamman abin da ke faruwa da waɗanda ba su san tarihi ba yaya aka yi mu arewa muka soma yaya aka yi muka taho har zuwa yanzu su dai abin da ya dame su kawai yanzu daɗin rayuwar duniya kawai da majigi da abubuwa da ake kallo na fina-finai na abubuwan facebook na abubuwan telebijin ana kallon waɗansu wurare saboda haka kuma sai muna nausosu, muna wato mu karana da abin da mu arewa muke ciki alhali kuma duka tarihinmu daban da ƙasashen da muke maganan nan mu mun yi sa'a Allah ya taimake mu addini ya saita mu ta albarkacin wato jaddadawa da Shehu Usmanu ya mana da sauran malamanmu har yau a cikin duniya muna cikin waɗanda suke na gaba a wajen ɗai da musulunci da kuma bin Allah da manzonsa amma to abubuwan suna ɓaci a gurguje kaman walƙiya musamman abin da yake shine tushenmu shine duk abin da yake ba mu fitila mu shugabanci ƙasa ko mu taimaka ƙasa ta zanna lafiya ko ta ci gaba ko shugabanci duka addini mu na musulunci ne amma abin kai to yanzu ga yanda muke kakkarya addinin musulunci ta kowane bangare kun koma wato kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi abin bakin ciki malaman mu sun koma tsakanin su banda jayayya ba abin da ake yi don jayayyan nan an manta da ma jama'ar da ya kamata a koyawa ya za su yi su san Allah yadda za su yi wa Allah ibada yadda za su yi mu'amala a zanna lafiya tsakanin juna kamar yadda da ake duk sun manta sun koma jayayya duk wani malami inda ya kai in ya faɗi magana za a samu wani wanda zai mai da martani akasin abin da ya faɗa ko ya fahimci abin ko bai fahimta ba kuma za ka samu malamai suna kawo kamar ijtihadin su abin da su suka yi bincike ko suka fahimta maimakon su bar shi tsakanin su su da waɗanda kaɗan waɗanda suke da irin fahimtar su sai su watsa shi akan jama'a ga baki ɗaya sai a kama jayayya abin bakin ciki wannan shine fitinar da muke da ita yanzu wannan shine dan tsokacin da zan yi arewa to in dai arewa ta gurɓace to najeriya za ta gurɓace yawwa in arewa ta saitu wallahi najeriya da yaddan ubangiji za ta saitu yadda arewa ta gurɓace kuma to haka najeriya za ta gurɓace Alhaji Lamid Umar Cikere akwai bayanin da ka yi inda ka yi juyayin rasa dattawa. Hmm. Akalla su waɗanne ne waɗannan dattawan da aka rasa kuma da rashin su yasa gyaran nan yake wahala. Dotta da muka rasa su ne wanda za su tsaya ba su da kishi sai jama'ar arewar kuma babu bambancin wato addini ne ko kabila ne a duk jama'a ake yi wa. domin sai an yi wa jama'ar duka gabaki ɗayansu sannan a zanna lafiya har kowa ya yi addininsa to yanzu sai muka rasa kowa ya ɗauki ɓangare musulmi mun ɗauki ɓangare mu ba ruwanmu da waɗanda ba musulmi ba mu waɗanda ba musulmi ba sun ɗauki ɓangaren su babu ruwansu da mu saboda haka kowa ya juya ɗan uwansa baya to kaga wannan abin bakin ciki ne abin kaito ne a arewa Masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin wannan mako, sai makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da ci gaban bitar. a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.